Hmm? ne na ji dai wannan haka yake yi eh da mafi karancinsa kaga kamar yayi asara ke a'a abin na ba cinikin wancan cinikin ne kaga ice masa ya kawo masa kayayyarsa ya kari shi sai ce to yanzu zai sayar masa da shi bashi kayan eh? da isa ya dina sai ya sayar masa da shi bashi yanzu ɗari biyu kaga ya ba shi ya karbi ɗari ne amma za ka wata ɗari biyu in ya karbi ɗari biyu ai kaga ya ci idan ya tsaya a ɗari kaga ya yi asara ya ya ɗauki ƙarami daga ciki eh? eh ai dama sai an yi bisa karatu abi ne ka sai yi abun nan wannan shi ne bai a ta nufi bai yaje eh? eh, ai da jin yadda ka biyo shi din san an samu karatu a yi da ka tabi shi tsakani da Allah kaga ana kai karge shi hmm hmm eh? hmm a wanda kaje ka duba ko ha'un ne ina wurin eh, wajen ina ne man layi nawa ne an da a sabo to a cikin ko ka zo da jakar da ta un kana so zango ga ta un kana so ba ka so hmm? kana da wurin ajiya to an yi karatun ko ba yi

gashi nan kaza an kuma sai ƙarshen wata za ka bada kaza ka zauna a fili yake Za ka bai shiga wannan ba ka ce hatta za ka duba a manyan ciniki ba shi sa aka ce ya halatta ya ba a haya waye to kaga za a yi haka wanda wanda ganin abin da ake cike shi kenan to yanzu da kai kaga za ka iya fita shi kenan ka dawo maka danna to haka الوجه الثالث والستون أنه أمر أن يفرق بين الأولاد في المضاجع أجيا Kimbala ya ya kenan abin nan ka da layin farko ka gan mai jan wasu abin nan ce a layi na biyu ya eh sani wasu suna to layi na biyu mai layin ya fara ne eh, ka yawwale a kadafi to amma wannan ba tawon ɗin ne wacce na kan takurin babu ita kaga ta yi zama me yi, mai li'aqidihi eh li'aqidihi yawwa kaga ta din ai za ta yi amfani nan gaba <laughs> eh? sai a dauki ta aje ta jakarar ta bukata ta taso ko bawon ake nema ya dauki yara in kuma guda biyu ake nema ya kwashe duka haka so ya gama ko dai ba fara annahu amara an yi farrika bainal auladi fil mabaji'i annabi ya ba da umarni saboda maslahatul mursala a raba tsakanin yara wurin kwanciya da za ku lura wannan magana kwata-kwata mu muke yin ta ne kawai amma ba ma kula idan da za ka je gidanka mana sai ka tadda in ba fa'a baka gama ta ka su suna kwance kuma kashi an karanta wato gaskiya karatu sai da bibiya hmm, ka je gida ka zo ka duka duwa ka je gida ka tumi inda an kake kwana yanzu nan muka karanta kashe ba ta nan in ma tana nan ta gafala kamar yadda ta gafala sai kawai gari wani abu ya kafa jaruwa madara ba ta sha waye gare kaje ka sanar da kwanci a wuri guda ta. wai ya eh, lokacin lokacin abu khairi na nan ana karatun na ya koma gida ke shi fa dole sai dai a raba mu ba ka ce mana kan bukata tare abu ka ce kan shi haka yi mutumin baban kabaru ce eh, eh, baban ka haku kai ka ka sanar baban kabaru yaron nan mugu ne menene yake a'a malam don Allah ta yi haƙuri don shi na kamar na haƙura amma da ya fice ni shi da bai yadda ba ba mana dole aka ce masa aka makasima shi daban gaban shi daban menene ɗinsa daban ba haka zai dai yadda za ka taunce shi shi kashe kuɗi a ci wahala <laughs> in dai ɓanna kuɗi ne to a san yadda zai Hmm? na karatu zai yi aiki da abin da karfi da abin da zai kuma yanzu nan karfi in kai masa abu a wannan dai ba abin nan ba yanzu nan yadda abin wani ya sa iya gare ka yi kai abu kuwa to hmm? ka ina ba ma. akwai dai faro aiki akwai faro aiki amma dai da kai. don ne kam nasiyar da ya yi ya yi gaskiya sai dai ba da daɗi sai kadibiya duk sauran da abin da ya ce kuma ya manta kuma ya yi ya ga ta hawa da wallahi karo to haka ta amara an yi farrika bainal auladi fil mabaji'i kaga a wannan zamanin yayi dai ya faɗi abun zamanin lafiya lau amma yanzu sai ya zama ya yi daidai da 'yan zamanin nan wa Allah ya tarukar takara ya namu kada a bar yaro namiji ya kwana da mace kuma ya kankanta su filfirashin wahidi li'anna zalika ya yakunu zari'a ila sakawan shaitan bai na huma al-muwafaqat al-muharrama Jawaabce datti an yi hadin farashi. Lafiya ma ballanta nama ba'a tuki. ya abar fi naumi shi. ati, Mutum yana iya wasa da mace a bacci wansa. Fi naumi ha, ila ja ni bihi, لا يشعر وهذا أيضا من حلت في سد الذرائع آه. أيوة ها أيو ألو إيشرو ما أنا جانو عندك كذا وما خلا دنا جانو ما ذن ولا دي أحد أنا ميجي لما جدو إيش إذا يعني يا كذي يا ولد idan ga me yake da suna nabi za ka ce ya walad illa hausa na ke ne masu bambanci namiji su ce masa ya wale eh, bace a ce masa yari yabi binta kenan yabin da za ka ji tikarin nan haka suke yi tikar ya wale ya wale fi yawancin su wani ya wale ta aka yi shi ita kuma wanda aka yi wajen kan kuma ya bi ya wale mana ya walad mace ya binti ya bin saboda kana wannan ya walad ya babi na wannan ba a bambance in ta waladu ne to duk ɗaya ne توي آية eh alwajhu rabiu kai washa dai dadi ne mota mu tashi mu gyara yayi sa ai kaga akai karatun maka yayi wa ai ni wa kafa da wannan kafin ina da bidda Allah ni dia orang mana bukan karanta Kuma sannan littafin aka taso ana karantawa amma in banda ba za ka wannan da da bukata maka shi mutane ko ga kafa buwan dare da wannan an ga an yi sakacin abin inda zai daga maka hankali sai an zo yi ya sun zo iki kashi samari ne za ka sun shiga ma ya fi da an tashe su kacce masa ku tashi kura ba zai ta gidanmu da ya ba ma hala gidanmu da tare muke kwana kama ya fi da su uku sai ka same su irin ƙatan mayafin da suna ciki